sannan mazu Allah ya ce wal yadul uliya khayrun min al yadi sufla hannu na sama ya fi hannu na ƙasa yawancin sharhin malamai hannu mai bayarwa ya fi hannu mai karba kada ka jirka yadda kullum ke yanzu zantu kana karba ya yawancin kuma haka muke wata an ba a baka ma fushi kake me yasa ba a baka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna maka cewa kai kai kai yi hukurin yanzu su kai ne mai bayarwa ko da ba yi idan kai da mai bayarwa to ka zanto kai da maki alkhairi khairun aka yadullu ala afdali wal yadu al-ulya ay al yadu al-mu'tiya khairun min al yadu al-akhira hannu mai bayarwa a duk lokacin da kai yarda hannun da ya zanto a ƙasa kai da mai karɓa mai nema da halin kaskanci da wulaƙanci كما قال لنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين المؤمن عزيز لا يرفع الذل والهواء قال حكيم دون wannan bayani ba kidawa اكيوا حكيم يا hakimun ya ce na roƙa an bani na sake roƙa an bani na sake roƙa an bani na ƙarshen sai aka ce ya hakim inna hadal mal ku ji wato irin hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurin irshadin mutane bai zage shi ba bai tsine mishi ba bai muna na masa ba bai masa a ita ba bai masa komai ba duk wannan bayanin ba ki da ba zagi ciki kamar ba ba da shaki ba bayanin kuma da shaki ba. kuma mai ake cewa inna hazal mala kamar da ni da kai kamar khabar labari ne ake bayarwa inna hazal mala khabirun halwun faman akhadahu ba ce an tallabi a sa ba فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى أنك ميزنعي أما أنت يا حكيم هذا أبو يجب أن تكون مكانا تتبع لك منظرة صلى الله عليه وسلم بيما فمكانا دايركت ya ce ke ake ne kai kana ta karba ba ta kuji a kana da kwadai duk ba ta ba ba shi ake ne ba an yi bayani ne wannan kuma bayanin yana iya doro a kan kowa daga cikin mutane da ya kare bayani da yake hakimun da hikima ne sai ya gane ya fahimci da shi ake yi ba kawai sai ne ce ya rasulullah ya manzo Allah wallazi ba'athaka bil haqq na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya la arzau ahadan ba'daka shay'an hatta ufariqa ad-dunya ba zan ƙara roƙon kowa in rage masa daga cikin dukiyarsa ba bayan roƙon da ne maka so uku ɗan da ka bani ba har duniya rantsuwa yayi kuma ba ka ba? a ga sahabbai kenan babu wani kwaɗayin da ya sa shi yawan da ya roƙo har ya bar duniya ku ba. ji me ya faru har manzo Allah ya bar duniya bai ƙara roƙonsa ba aka yi zamanin abubakar da siddiq shekara biyu da wani abu abubakar فكان أبو بكر رضي الله da يدعو حكيما ليعطيه العطاء أبو abubakar ya kasance yana kiran sa dan ya bashi kyauta me yake faruwa fa ya aba sai ya yi an yi kuma da nufi shi sai ya yi karfi ko mai da gare shi har zamanin abubakar ya wuce sun ma inda umar sai na umar ya zo shi kuma shekara na ya yi sai da umar shekara goma da watanni a wannan shekara goma da watanni bai taɓa roƙon sau da ba shi masan da umar kuma ila umar radiyallahu anhu da ahu ne wasu yaro fa aba an ya kabara umar ma ya kira ta zamanin sa don ya ba shi kyauta ya ki ya karba sai ba ran boka ba ya kira shi ne ba sai da umar ya kira shi ne ba shi ya kira shi ne ya ba shi hakkin za a tafi yaki a dawo don mutumin da ya je yaki da aka dawo aka samu ganima akwai hakkin da ake ba shi to shi aka ba shi baya fakala a lokacin da umar ya yi da shi ya karbi hakkinsa ya ki karba fakala sai umar ya ce ya ma'asharar musulmi ya fi taron musulmi ushkilukum ala hakimin ina neman ku shaida kan hakim ku yi mun shaida akan sa a a'ridu alayhi haqqahu cewa lallai ni nan na ba shi hakkinsa allazi mu Allah lahu hakkinsa wanda Allah ya raba masa ba wai to sake ba a na ba shi hakkin me yasa dan da amur yake yake ne ma shi da abu da mutane cewa ba shi hakkin a me yasa ki da mutan shi da na saboda kuta a wurin Allah gobe ya ba kada a cikin zo ya ce to haƙƙi na a gurin sayar na umar bai bani ba da ku shirya na bashi shi yake an ne a aiko a rage haƙƙahu lalle qasamahu Allah lahu fi halar fai na bai haƙƙin da Allah ya bashi cikin wannan alfai dukiyar da aka samu ba tare da yanki ba wa ya ba an ya'khudhu kuma ya kiyaye karbi aikin sa shi kuma mai sa ya kiyaye karbi aikin sa haƙƙin sa ne me yasa yaki ya karbi haƙƙinsa ba kyauta ba ba sadaka ba ba komai ba haƙƙinsa mai sai kyauta ba na don rantsuwan da ya cewa ai wannan rantsuwar ya yi ne a kan roƙo da yawa mazara sallallahu cewar da zai tsara irin wannan roƙon ya rage wa wani ba amma idan haƙƙinsa ne ai ba ne wani ya rage wa ba haƙƙinsa ne bai ga kuma komai ba na saboda ina ganin kamar akan irin wannan ne manzon Allah ya zarge shi irin wajen wannan akan haƙƙi da manzon Allah ya zarge shi a a irin wannan karban dukiyar ta wajen rabo aka samu haka ta wajen rabo eh to shi ne yake kai na gudun wannan gudun ne kawai zuwa ne kawai za ka ba mu kai mai ƙarin bayani karba ne kamar roƙo kamar roƙo eh. a na ƙarshe na bayan da ne kawai na hmm. kuma da sallan ya ba shi kare da shi kuma ya ga kare da shi ya tsanta a bashi shi ma kuma yadda aka ba masu saboda haka wannan bai na da wancan ko ya bar karɓa wani kuɗin kuɗin ba jazakallahu khairan to ibnu hajar a asqalani rahimahullahu ta'ala yana cewa ya ƙi karɓar haƙƙin ka ne ba wai don wai dan haramta gare shi ba ko da ya karɓa ba zai kafara bai shiga cikin wannan rabuwar da yi ba amma me yasa yake karba domin yana ganin cewa tsabar kamewa tsabar zuhuri yana ganin cewa idan ya ci gaba da karban ta irin wannan to wata rana ma zai ya fada har ma ya zo ya karbi kyauta ma bai sani ba saboda haka gwara ma ya yanke baki ɗaya kawai irin wannan zuhuru da kamewa da kawai cewa duniya yi yaushe za mu ga yawa eh, haƙƙinka ka ce ba za ka karba ba wannan sai su haɓar mazu Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sun yi gaba an gane ko yace falam yarza hakimun ahadan min an-nas ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfi hakim bai rike wa kowa daga dukiyarsa da roƙo ba bayan roƙon da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da Allah ya karbi ransa a zamanin muawiya radiyallahu anhu hmm. wannan hadisi muttafaqun alayhi al-imam al-bukhari ya fitar da cikin kitabu wasaya da kuma kitabu zakka bab al-ittifaq 'ala al-mas'ala haka nan cikin kitabu riqaq da kitabu khumus muslim ya fitar da cikin kitabu zakka babu bayani anna al-yad al-'ulya khairun min al-yad as-sufla hmm. in ƙara hadisi hadisi na hudu a cikin bayan وعن أبي مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أذقاني فكنا نلف على أرجلنا الخرق فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذاك الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق قال أبو برجة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره قال فأنه كره أن يقول شيئا من عمله أفشاه متفق عليه وأنه كبيرنا حديثي شيني أبو بردا أبو بردا با صحابي بني أبو بردا براجي أبو صحابي صحابي شيني هاني شيني هاني ابن نياط الأطفال وأنا صحابي يا شيخ يا ابن بدر da kuma dukkan ya ku kwata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ake magana kai ba wannan Abu Burda din ainihin sunansa shine Amir ibn Abi Musa al-Ash'ari Amir ibn Abi Musa al-Ash'ari kenan tabi'i ne dan sahabi kuma mahaifinsa shine Abu Musa al-Ash'ari kenan wanda yana da cikin riwayar da abna an al من خلفاء الإسلام yana da cikin mashurai da tabi'ai masu ilimi daga cikin tabi'ai wanda suka da cikin sahabbai ya ji daga gurin mahaifinsa ya ji daga gurin abdullah bin umar ya ji daga gurin aliyu ibn abi talib Allah ya kara masa yarda shi ya rawaito wannan hadisi daga mahaifinsa abu musa abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ولن أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيد الأشعري رضي الله عنه قال أبو موسى سوى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتاتي ممكن شو تعرف أن الله صلى الله عليه وسلم أولياء إلى مكة في غزاة أولياء duk yakin da aka yi tare da manzana sallallahu mana shi yana ciki ko da shi ya fafata ko da bai fafata ba sunan za rasuwa matukar ya halarci wannan yaki da sun fito a wannan yakin tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani yaki ne wannan ha ya zo cikin hadisi shine ghazwatu zakin riqa za mu zama fahimta me yasa aka sa masa ghazwatu zakin riqa wannan ghazwatu zakin riqa an yaki a cikin kuma yaki ba an fafa ta kuma fata fafa ta ha ba yi ba sannan ji kuna tattauna da malam shu'aibu ya kuka da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi da wanda kuma ya fafa ta a ciki to wannan ba a yanki ba ba kida gaskiya ba yaki ba kuma abin da ya jawo wannan ghazwatu zati riƙa kamar yadda ibnu sa'ad ya rawaito hakan nan ibnu sa'ad ya rawaito yakin da aka yi fi sanati ar-rabi'a aw al-khamisa min hijrati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala khilafin bain ulama at-tarikh manzara sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa akwai mutane da ake ce su banu muharib da kuma banu sa'laba daga kabilar banu rafafa waɗannan mutane sun yi gungu sun taru za su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Najd nan a yau yana can kasashen Riyadh da abin da ke da kuma yamma da sauransu mutane sun taru tana son karfarwa musulmi ne yayi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya da ganasa sun kai mutum 400 ya fita tare da su ya sanya kuma Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu a wata riwaya Uthman ibn Affan ya dora shi shugaba a Madina sannan ya fita tare da sauran sahabbai suka je suka yi ta tafiya wannan yakin kamar yadda wannan hadisi yake bayyanawa hakikanin gaskiya sun sha wahala kwarai da gaske yawancin tijja da ake a kar saboda abubuwan hawa sun yi karanci suna tafiya a ƙasa ga tsananin zafin rana sannan kuma ga shi akan dutse ake tafiya yawanci ba takalma ake da su ba saboda haka su suka yi laushi kuma ma faratan suka cire suka fita jini na zuba ana daddaurewa da ainihin tsumma da sauransu to sun sha wannan wahala har zuwa can najis da suka je najis suka ji suka tarar da wancan mutane kafin su zo ma mutane sun tsorata sun kwance da marar yaki saboda ka kai mabara sallallahu bai damu da su ba aka zo aka zama a cikin daji ana huta da an sha wahalar tafiya saboda haka ba yaki ba dan abin da aka yi kawai yayin da sahabbai kowa ya je hutawa ya je neman inuwar itaciyar da zai zauna a ƙarƙashinsa ya huta to shi shi manzara sallallahu alaihi ya tara sahabbansa aka yi sallah salatul khawf aka salatu qaum manzo Allah kula alaihi wasallam ya tara kamar da alqur'ani ya bayyana ta aw ta'ta qa'ifatu ukhra lan yusallu fa yusallu ma mutane na farko suna sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke a biyu layi na biyu suna nan suna gaji. yayin da ya kammala tare da su suka wuce su suna gaji. layi na farko da suka dawo a na da suka dawo suka yi raka'a biyu tare da manzo Allah sallallahu shi manzo Allah ya raka'a hudu wancan kuma kowa sai ya raka biyu wannan shine farkon salatu kawo da aka yi shi a musulunci to da manzara sallallahu alaihi wasallam da salatu kawo shikenan kowa ya koma ya je na huta shi kanshi manzara sallallahu alaihi wasallam sai ne ni gindin bishiya ya zauna ya alwala ya zauna yana ya rataya ainihin takwabinsa da wannan itaciya ta an jima da bacci ya ɗauke shi kawai sai wani mushriki ya zo sai ya ɗauki wannan takobin yana ɗaukan wannan takobin masu Allah ya baka sai ya ɗaga zai sami shi ya ce yauwa zai kubutar da ke da jirgi manzo Allah ya ce Allah ya ce man yunji ka min ya ce Allah yana faɗin wannan kawai cikin sai kama kankarwa ya saki wannan takobin a wurin shi kuma manzo Allah sai ya ɗauka ya koma kansa ya juya kansa ya ɗaga ya ce kuɗi kuma wa zai fitar da ke daga gari to shi bai san Allah sai ce ya rasu da wahi kun khayra akili ka kasance bai kamu amma kamu da alkai saboda haka manzo Allah fara yake da shi a tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah shin za ka yarda ka shaida ka zama ka zanta musulmi cewar babu wanda ya cancanci bauta a bauta da gaskiya sai Allah ni kuma manzan Allah ne ce a'a abu kai nan ba sai dai na yi alkawari ni ba zan yaƙi ka sannan kuma don mutumin da zai da wata kobe ya yaƙi ka ni ba na kare shi manzala sallallahu alaihi bai kyara mutumin ya yi tafiyarsa malamai wajen suna akidin da ke wanda daga cikin karamcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai da za ka ce arnan banza dama an zo yaƙi yayi Hmm, ko kuma ka samu arne ka samu mushrikin da yadda dauki tabbabi zai yake ka shi da sai ka kashe shi manzana sallallahu alaihi wasallam dan karancin sa kawai sai ya da shi shi kuma da ya tafi al'arabi ya tafi ya koma gurin mutanen sa kafirai sai ce ji'tukum min 'indi khairin nas wallahi na tuhu na tuhu gare ku ne daga gurin siyayyen mutane baki daya ya san cewa manzo Allah sallallahu alaihi shi ne ke yi mutane amma kuma Allah sallallahu alaihi wasallam shirye shi saboda irin rangon da yi masa to saboda ba wannan yaki ba amma dan wannan abin ya faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi da wannan mushriki to abu musul ashari yana cewa mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki shine ghazwatu zatir riqa wa nahnu sittatin sittatu nafari alhalin mu da muka fito tare da manzara sallallahu alaihi wasallam mun kai mutum shida wannan mutum shida dan ba mu samu sunayen su ba amma zahiri yana nuna cewa dukkan su ɗan uwan abu musa ashari ne da suka taho tare da shi daga yaman yace bainana ba'irun mu shida din nan muna da rabon guda daya na ataqibu wanda muke cancanzawa mana mutum shida su suke wato suke amfani da ainihin ah, rakun guda daya idan wannan ya hau ya dan more ta an jima shi ya sauka wani wani kuma ya hau wani a sauran kuma suna tafiya kasa an gane ko an shi yasa suka gaji sosai kai ba su kadai ba hatta da wakan su ba san gaji sun yi tilis idan za ku ji a tunawa akwai hadisin qabisa afwan ba hadisin qabisa ba akwai hadithin jabir ibn abdullah yana nan cikin bukhari da muslim wanda yake cewa a lokacin da kike dawowa daga yaki an ji ba yaki ba ko ana dawowa kowa da kowa ya gaji shi jabir ya gaji dokinsa ya gaji hatta dokin jabir ya kasa tafiya ya kasa tafiya jabir har ya fara yunkurin cewa zai bar dokin kawai shi ya taure kawa don dokin kwata-kwata bai ya tafiya to mazala sallallahu alaihi wasallam ya haƙi wannan matsala sai ya zo bayan jabir sai ya doki dokinsa daga nan kawai sai doki ya kama zuwa a cikin hadisi yana cewa فضربها النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسر مثله ya fara irin cutar da bai taɓa yi ba a nan ne ma aka dandara da tsakanin jabir da manzan Allah fara ku ji jabir da yake so ya bar dokin sa a wurin dokin ya gaji bai iya tafiya yana son ya bar dokin a baya in ya so kawai shi ya yi sa manzan Allah ya taimaka masa ya doki dokin daga nan kawai sai abin ya kama tafiya to sai manzan Allah ya dan latsa shi haka ya ce ya ce jabar ina son dokin kan nafa ko za ka sayar ba ya ce eh to nawa za ka saya in ji jabir nawa za ka saya ba za ya ce ka sayar mun da shi ukiya daya yana daidai da dirari arba'in kenan jabir ya ce ka dokin na ya fi haka manzo sama sallallahu alaihi wasallam ya da mu da ciniki har aka zo aka dace cewa to zai sayar masa da wannan dokin a wukiya daya amma daga nan sai jabi da masa sharfi na yanda zan sayar maka amma fa ba zan sayar maka ba a zan sayar maka da sharaɗin za ka bar ni wannan duki ya kai ni har can madina don ya kai ni shi kenan daga nan sun ba ka kai da wannan ne ma jumhurin malaman suke cewa ya halarta mutum ya sayar da wani abu tare da shari'a ka ce zan sayar maka da motar nan amma zai yi amfani da ita zuwa kuɗi an gane ko akwai sabani tsakanin malamai da sauransu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda yace to shikenan ai haka dogi ya kai jabar har ta Madina ya taho gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya don ya zo ya karbi kudin sa ya zo ya karbi kudin sa kuma manzo Allah ya bashi ya warwa manzo Allah kuma da wasallam da ya tafi sa ne juya ba sai manzo Allah ya aika a kiro shi a kiro shi sai ce ga kudanka ka tafi da kudanka kuma ka tafi da dokinka ba na bukatar kudanka ba na bukatar dokinka ka tafi da sunka har bai ke cewa a tarani ma kastuka ya aku da minka ya aku da minka kana ganin ina ciniki da kai zan karfi karbe maka wannan doki ba zan karfi maka shi mana da cikin karin cikin na manzo Allah saboda haka sun da shi sosai kamar da abu da ke cewa mutum shida ne akan doki daya yake fa naqibat aqdamuna kafa ba suka yi laushi kafa kowa ya laushi wa naqibat adabi kafa ta ma kai laushi har ban iya tafiya وسقطت أظهاري بالكرة كنا بكتاء تكتير فقلنا كنا إلى الحالة تكتير إشاء ترد مبارك صلى الله عليه وسلم شيطا الغزوة تبوك الله سبحانه وتعالى يبقى بكتير ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأوصال الذين اتبعوه في ساعة العسر كل لوكتي في كل شيء min ba ka da ba'di ma kana yazibu qulubu fariqin minhum to a zama to zaki riqa aka da ta shawara mutum yana tafiya kasa ga bala'i ne ta tafiya ko san daga madina zuwa riyadh kilomita nawa ne kilomita dubu daya yana daidai da wata tafiya a nan Najeriya. Daga nan zuwa mai rubuni bai ba. Daga rubuni ɗaya? Bai ba. a gani to ko daga nan kuma aka ce daga nan za ka ga ka a kafa za ka tafi mai kuma iya ka za ka yau ba mai kwalta ba a lokacin faskin zuwa da suke sassakawa da rajin rana wannan mutane kawai na kawai zuwa su yi ومنوح ya أدعو a yadda ta sai ka zama shirme sai ka zama tarkace wa ya ce wa saka kas alfani sannan fara tura masu tarkace فكنا نلف على أرجل أرجلنا الفرق har ma muka kasance muna daddaure kafafuwan mutum da suka yi ciwo da ainihin tsumma ba wani fasumiyar raguwata da nake zika daga nan aka sanyawa wannan raguwa ɗin raguwatu na ke zika masu cikin masu lima kuna da a kuma ala abdulla min alka domin gani abin da muka kasance muna da daurewa kafa ko kuma umma kada abu burda ka abu burda yana cewa tabi ke wanda ya kafa hadisin daga mahaifinsa abu kabu musa ashi yake fa haddasa abu musa bi hada hadith abu musa ashari yana da kuma wanda wannan da sai ya zo yana bai wa ƴaƴansa da kuma tabi'ai irin labarin irin wuyar da suka sha tare da manzo Allah sallallahu kawai sai ba da labarin wannan hadisi kuma kare hadaya da da ba kuma sun yi kyamaci labarin ne baya me yasa mai ba da wannan labarin da yake wa qala yake cewa ma kuntu aqta'u bi an azkura me zai kara mun wani amfani zai kara mun da ambaci irin wahala da na sha tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa abu gurbe yake cewa ka annahu kariha an yakuna shay'an min amalihi afsha tamkar ya kamaci ya bayyana wani irin aikin sa ne neman lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kuma yana bayyana mutane da a lokacin da ya bayyana bai cewa bai da aka ne ba sai da gama bayyana ba sai da sai ai sai gane a cikin yana bayyana na sani ba ina ma ban ba mu kuma yau muna idan aka ce za a yi idan aka ce a zo a bayar da kuɗi za a gina masallaci cikin ya lafiya ka yi rubuta kayan wani ka yi zirar ba a talabishin wallahi ba za ka samu komai ba amma ka ce za ka yi ka tara mutane kuma masu yawa sannan a zo a ce ba da ba da miliyan daya sannan da za ka gane ma sun taru sosai don me don kowa yana son ya samu ladansa daga yanzu ba ya so ya samu a can wannan shine bambanci tsakanin mu da sahabbai mu wawaye ne ba mu iya tanadi a kan ba su kuma mutane ne masu hazaka masu wayo duk wani lada ba sa sai ya tafi a banza suna son su tana shi a can domin abin da kai mutane suka yaba maka a nan kuma ka ji daɗi da sun yaba maka to shi kira ka gama na samun ladan wallahi gobe kiyama mutane da dama za su tawo suna da cewa za su samu ayyukan alkhairi ka zo ka tarar ba komai kamar da Allah yake cewa ya sabuna annahum yuhdinuna sunna قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Allah na cewa shi ba zan ba ku labarin masu hasara ba duka wanda suke hasara ayyukan su baki daya duk ayyukan sun tafi sun baje sun sarwanta a rayuwar duniya amma sun suna nan suna batun cewa suna nan suna aikata ayyukan alkhairi sai ka so gobe kiyama ta kike ba kowai يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا كذلك سامو با كومت saboda haka wannan koyi aikin alkhairi wannan wata hisla ce wata ɗabi'a ce da magabata suka ɗabi'antu da su wanda yau ba ka zanto kowa ya koma ya tunani a cikin ayyuka na baki da wanne ne nake yin sa a koyi ba na fatan kowa ya sani kawai tsakanina ne kawai da Allah ina fatan in samu ranar sa gobe kiyama wallahi a cikin mutane da riwaya ka samu kaɗan ne a cikin magabata akwai wanda yake ɗaki tsaya da matarsa a kullum zai tashi ya amara ya yi yamin lai da matar ba ta sani ba har ya bar duniya kuma matar ba ta sani ba akwai Ali ibn Abi Talib a tarihin sa ya nuna cewa lokacin da ya rasu da aka zo aka same shi sai aka samu akwai tabo a bayansa jama'a yau akwai kaza a yi tare da kai kana nuna mutane kuma kana jin daɗi kuma ana yabonka to yawanci za a taho gobe kiyama ba komai a kan saboda haka Allah ya samu dace wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da cikin kitabul Maghazi babu ghazwa zatir riqa'i Muslim ya fitar da cikin kitabul Jihad wa Siyar باب غزوة ذات الرقاع وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you. sannan tambaya ta taba kama da wannan tambayar shi ne yayin da manzo sallallahu alaihi ya yi Thank you. tambaya cewa karatu da ya gabata mun yi bayani a kan manzara cewa kwallaba an gayyace shi ko zuwa ci a tare da sahabbai mun ce sun kai wajen mutum tamanin ko masu je su ci abinci wannan ya nuna cewa ya halarta mutum ya gayyace mutane zuwa gidansa ko da ba walima ba ya halarta ko da ba walima ba ya halarta mutane musamman mabukata kuma a gane manzara ta ma kula a shi wannan shi wannan sahabi wani sahabi na bakon hali ko a bakon hali da ya gaya kuma tana suwa ya gaye ta sahabban manzara ta ma kuma ya gayyace su a lokacin suna fama saboda haka kai ma an za ka gayyata irin wannan ka nemo talakawa mabukata ba irin da yadda da muke yau ba kawai suke da abokan kuma mawadata su zo su ta barna a gurin su ta almubazarancin abinci wannan ba shi ne ka nemo talakawa sosai mabukata su su jami su wani halatta an kai haka ka yi koyi da banzara su wa sallama kuma kana da kana da lada da ake baiwa wanda ya ciyar da ainihin matalauta da sauransu sannan batun addu'ar da yi in ban manta ba a lokacin mun karanta a wata riwaya ta bukari ya kawo cewa ya ce bismillah allahumma barik fihi اللهم اللهم أعظم فيها بركة بسم, بسم الله اللهم أعظم فيه البركة addu'a da manzara sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin kuma abincin abincin ya samu albarka man kai in ka gayyaci mutane ko ka gayyaci wani malami ba zai zo ya wannan addu'a ba wannan hususiya ce ta manzara Allah kai ko ta yi kayi aikin manza saboda haka ba abin da zai karu illa kawai kai addu'a kai mujarradin addu'a amma idan kayi da wani yin karu to kai aikin manza da zai karu saboda wannan mu'jiza ce ta manzara Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam ya kamar wancan ya nuna cewa ya yi ba cewa kina ya halatta da mutum ya kayyaci bakinsa matarsa ta zo ta yi musu hidima a nan gurin kuma ya ce idan yana nufin matar ta yi musu hidima ta dafa musu abinci daga cikin gida sannan shi mai gidan ya kwaso abincin ya kawo balo baki su ci kamar yadda matar talha abu talha ta yi wannan bako ne amma idan yana nufin cewa wai matar ta zo tana zo ba mata da abinci wannan kuma saɓawa shara'a musulunci shara'a musulunci mafi kyau gida ne ke zuwa girma da kansa in girman kai ya hana shi to babu laifi ko kuma yana da wani ayyuka akwai yaran ka mazaje ko almajirai su aikata wannan wani babu ne amma matar ka su zo gaban mutane tana da wasu abinci wannan tana tashi da kai ba ba sannan kuma bai tambaya ta kashe da ikiciwa na musafar mata maza suna musafara su kuma mata ba su mata suna musafara tsakanin mata da mata tsakanin maza da maza musafaha ba su ita tsakanin maza da mata kamar da aisha rabbi Allah wa ta suke cewa ma man ta yadu sallallahu alaihi yadda ma'atin qab manzala sallallahu alaihi wasallam hannun sa bai taba taba wata mata a ajnabiya ba wata ba wai dan mafara hatta a gurin bayya ma ta wata musafaha an gane ko saboda haka musafaha sunna ne tsakanin maza da maza sunna a cikin tsakanin mata da mata akan kashi yana cewa ana tiyata ana tiyata cikin zika kan cewa malaman albayan musamman malam shi da malam shirin akan in halatta wannan kashi ba shi don wadata yana tambaya a kan cewa ne malamin bayani malamin a kan ni wani amin waya ma musamman yi min waya yana cewa malam an ce ku malaman albayan kun ba da fatawa cewa kashi ba ta nan menene kuma sunansa ya halarta a yi dai da sauran ya ce wallahi ne a wuraren da nake da rusa ko da sau daya babu lokacin da taba cewa ya halarta babu lokacin daya da taba cewa ya halarta abin da wanda yake a bayyane karara bai halarta ba mutum ne kawai yana son dukiya ko a wannan zubar ba ta bayan wanda yake gurin da ya bayanin cewar bai halanta malamai na yan biyu da mutane sun ta zuwa da yawa za tambaya kan wannan in ma ya zarto kai da ka ba da kudanka dubu ashirin ne dubu ɗari ne miliyan ɗaya ne da ka bayar in ba ya zarto kai a gurinka ka ba da bashi ne bayan wata za a mayar maka da bashin ka tare da riba a kai ninkin ba ninki in ma ya zanto wannan ko kuma ya zanto na biyu a ba bashi ba wanda da yawa sukan ce haka a ba bashi muka ba su ba wannan mudaraba ce kuma addinin musulunci a ya yarda da mudaraba an san mudaraba ko mudaraba ni talaka ne bani da kuɗi amma ina da ƙarfi na noma misali kai kana da kuɗi ka sai wuri ka sauran kayan aiki ka kawo ribar da za a samu tsakanin mu da kai sai mu raba a yadda muka yi yarjejeniya an gane ko wannan maraba ce ko ni ina da kuɗi amma ban iya kasuwanci ba kai baka da kuɗi ka iya kasuwanci to ni zan kawo kuɗi kai ka je kai kasuwanci ka ji baya ka ji ina ne ka ji ina ne Karshen wata ko kuma karshen lamarin in ka zo sai mu ware uwar kuɗi jari mu cire expenses da aka yi tsagwaron riba kawai sun bara ba tsakanin ba da kai in ma yanzu sun ji a kashe ɗaya bisa uku sai da kashe biyu ko sai da kashe ɗaya bisa uku da kashe biyu a yar a yadda muku yi yarjejeniya wannan ba ce a da duka malaman da garinta in ma ya zanto wannan a kudin da ka bayar za a ba ka ƙarshen wata ninkin balantarsa shi ma mubawa a kowane guda biyu babu wani yana a bashi ne babu ne bashi a mutunci za a nan ma karshen wata ninkin babu su idan mutum ya bayar da bashi yadda ka bayar haka za mai maka idan bashi ka ba dan mai bayar da bashi ne mutu ke mutu dan wanda yake saboda haka a bashi ba a kara komai idan kuma mu ba ce kamar yadda wasu ke cewa ba tana da sharuɗa tana da dokoki idan mudaraba ce ba zuwa za a yi a san maka ƙarshen wata ba a ce a ƙarshen wata kana da abu kaza tsayayye kowane wata baya canzawa ba haka ne ba dole ne yanzu to sai kana cikin system ɗin duk abin da aka samu ka sani ribar da aka samu idan ta kai ka samu idan ka ba da miliyan ɗaya idan ta kai ka samu miliyan biyar a baka miliyan biyar don ba a san maka miliyan biyar idan aka ce aka ware maka aka ce miliyan ɗaya za a rika baka sau da alaba ne amma abin da aka samu a yi yarjejeniya alaba ne wanda shi ne ba a ina fasa an gane ko saboda haka wannan abin da ake shi ba bashi ba ba mabara ba ƙare shi za ka koma bashi ne bashi ne dole ka bashi ka ba su suke ninka maka kashe wata saboda haka ba mu da irin wannan sura a shara'a musulunci ba mu na kasuwanci ba mu da irin wannan saboda ka gaskiya gwara mu dawo da rikin ba bacin ana yin na Wani arewa da a ci kamar da aka yi ta magana kan tayar shiya shiya zai halarta a musulunci amma ba a irin wannan yanayi da ake tarwa yau mu kamar da an zuci mu kaza kaza su wallahi gwara mu bari mu yi rubuta addinin mu har jikin wa yake barwa ba ana ne ke barwa su wanda suke ta yi gangan su kudin nan talaucin kasa fita tawa ita za ka sa ainihin talauci yana ta suna ta suna fama ruwa da muke ba saboda ka ci tsoron Allah subhanahu ta'ala ka ci halal kawai me za ni ka rasa abinci san dubiya mana yawa shi sa sai mu neman tawili kada kada da zagawa saboda ka gaskiya ni har yau ina sama kada idan kuma mutum ya iya tattaro wasu dalilai sun nuna abin da gane gaskiya wannan zarja zarja da dalili bayyanan ne zai yi tunan amma yana kan bukata wannan cash splash haramu kuma wanda suke cewa wai muna cewa halal ne halal ne idan suka ce wa oh, marwa ni dai ba taɓa cewa ko su ne ba su ji tsoron Allah na <laughs> rawa Allah ya bashi lafiya kuma akwai ɗan uwa da ke tare shi mai kira da sallar magana a kan masallaci bala abubuwa wanda mahaifinsa jiya zuwa wayewar gari wa zama karasuwa da gudawa da amari muna fata mu da Allah da rahama da ga kuma masa insha Allah ya bashi juriya wannan da wannan babu rakiyar insha Allah ta'ala kuma hada su kan صلى da على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك